Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan maris din shekarar 2017 Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Barin kwana guda bai iya baiwa shugaban kasa Donald Trump da 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Republican damar aiwatar da babban burin da suke da daɗe suna son aiwatarwa ba, wanda kuma zai zamo jigon ayyukan sabuwar gwamnatin gwamnatinsa. Wani mummunan laifi da ya faru a wata makaranta da ke wajen Washington ya ƙara rura wutar zargin da ake na bakin haure marasa izinin zama na da haɗari. a najeriya a farkon watan ne aka fara rufe filin tashin saukar jiragen sama da na amdi azikwe da ke abuja domin gudanar da wasu gyare-gyare ko a wani mataki wannan aiki yake yanzu abinda muka gani a ƙasa irin kayan aikin da suka kawo kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka so mu aiki lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kai kayyade mana a jamhuriyar nijar kuwa shugabannin jam'iyyun siyasar ƙasar ne yake ci gaba da tsokaci bayan da kotu ta wanke mutanen da aka zarga da kitsa juya mulki a bara to yanzu abin da muke jira da muhammadu isufu wato hakkin wannan na mutane da ya kamata ya biya hakkin wannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro Tsarin kwana guda bai iya baiwa shugaban kasa Donald Trump da 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Republican damar aiwatar da babban burin da suka daɗe suna son aiwatarwa ba, wanda kuma zai zamo jigon ayyukan sabuwar gwamnatinsa. A faduwar zata da ta faru, 'yan jam'iyyar Republican sun fasa gudanar da zaben dokar inshorar lafiya mai matukar muhimmanci gab da za a fara zaben a majalisa a jiya Juma'a, sakamakon asarar ƙuri'u da suka yi a majalisar ta wakilai. Fasaka da ƙuri'ar ya zo bayan hayani da ta faru ranar Alhamis yayin da shugaban majalisa ya daga kada ƙuri'ar da tunanin awanni 24 za su ba su damar yin nasarar sokewa da kuma mai gurbin inshorar tsohon shugaban ƙasa Barack Obama mai suna Affordable Care Act. Kakakin majalisa Paul Ryan ya tattara tsirarin 'yan jam'iyyar ta Republican domin tattaunawar gaggawa a can kuryar majalisar bayan ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump labarin mara daɗi a White House. shugaban ƙasa donald trump ya ɗora laifin faɗuwar wannan inshorar akan 'yan jam'iyyar democrat sakamakon rashin samun ƙuri'a ko ɗaya daga wajensu wani mummunan laifi da ya faru a wata makaranta da ke wajen washington ya ƙara rura wutar zargin da ake na bakin haure marasa izinin zama na da haɗari duk da shaidar cewar bakin haure masu izini da marasa izini na aikata laifuka ƙasa da sauran al'umma 'yan ƙasa kamar yadda bincike ya nuna daga wasu ƙungiyoyi iyaye da masu zanga-zanga da masu raji sun bazama zuwa makarantar rockville high school da ke montgomery county da ke jihar maryland inda ake zargin wasu yara hudu sun yi wa yarinya 'yar ajinsu mai shekaru goma sha hudu fyaɗe ɗaya daga cikin yaran bakon haure ne mara izinin zama al'amarin ya ja hankalin white house a farkon satin da ya gabata inda mai magana da yawon na white house Shin Spicer ya ce fyaɗe na ɗaya daga cikin dalilan da shugaban ƙasa Donald Trump ya dage akan kame duk wasu baƙin haure marasa izinin zama. Bayani daga gwamnatin Trump ya ƙara jaddada barazanar manyan laifuka da baƙin haure marasa izini ke aikatawa. Amma duk da haka ƙungiyar Sentencing Project ta ba da rahoto a wata maƙala da ta rubuta inda ta ce yawan laifukan da baƙin haure suke aikatawa masu izinin zama da marasa izinin zama a ƙasa. Ƙaƙasa yake da na 'yan ƙasa waɗanda aka haifa. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jami'ai a amurka sun ce sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai gana da mambobin gamayyar nato a sati mai kamawa bayan kalubalantar matsayarsa ta kaucewa taron tattaunawa na ministocin waje na nato jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce tillerson zai haɗu da mambobin a ranar 31 ga watan maris a brussels ministocin waje na nato daga kasashen da aka shirya da farko domin ganawar za su haɗu a brussels ranakun biyar da kuma shida ga watan afrilu babu cikakkiyar masaniyar ko sabuwar ganawar za ta mai gurbin ta kwanakin watan afrilun babu wani cikakken bayani na musamman daga nato a farkon satin da ya gabata ne ofishin talasan ya ce ba zai samu damar halartar zaman tattaunawar na watan afrilu ba na gamayyar mambobi guda 28 wanda ya da wasu wasu wasu mai da kan gwamnatin amurka akan nato Shugaban ƙasa Donald Trump ya sha nanata cewar NATO ba ta da wani amfani, duk da dai mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence ya furta goyon bayan Amurka da ƙawayenta yayin taron manema labarai a Brazil a watan da ya gabata. Haka shi ma Tillerson ya bayyana goyon bayansa ga NATO, kamar yadda sakataren harkokin tsaron Amurka James Mattis shi ma ya nuna. dakarun gamayyar da amurka ke jagoranta a yakin 'yan kungiyar da ish a iraki na gudanar da bincike akan rahoton hare-haren jiragen sama da gamayyar ta kai a kwanan nan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fararen hula sama da guda 100 a unguwar jadida da ke mosul a bayanin da gamayyar sojojin ta bayar ta ce mun buɗe binciken bayanan fararen hula na gaskiya sakamakon zargin ake yi haka kuma bayanin ya ce jiragen gamayyar na kai hare-haren ne akan unguwanni da 'yan da ish suke sanan dakarun na gamayyar na ɗaukar matakai na kulawa a yayin shirye-shiryen kai hare-haren ta jiragen sama domin kaucewa cutar da fararen hula mai magana da yawun tashar dakarun amurka kanar john thomas ya faɗa wa jaridar new york times cewa ba su da masaniyar idan bom ɗin da ya fashe a yammacin mosul ya faru ne sakamakon dakarun amurka ko kuma wasu daga cikin dakarun gamayyar ba ko kuma a'a tarko ne da 'yan da ish suka ɗana wani jami'in iraki ya ce yana da masaniyar abin da ya faru major general man al-asadi kwamandan dakarun iraki na musamman ya faɗa wa jaridar the times cewar dakarunsa sun kira dakarun gamayyar ne na sojin sama domin su kare su daga wasu gwanayen harbi akan gine-gine guda uku da ke unguwar ta jadida a mosul ya kara da cewar amma dakarun ba su san cewar kasan gidajen makare yake da fararen hula ba Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya a farkon watan nan ne aka rufe filin tashi da saukar jiragen sama na Nnamdi azikwe da ke Abuja domin gudanar da wasu gyare-gyare. Wannan aiki wanda aka kayyade mai makonni shida domin kammala shi ya sa an karkata akalar jiragen ƙasa da kasa zuwa jihar Kaduna da ke makwabtaka da abuja. wakilinmu hassan maina kaina ya yi mana dubi kan matakin da wannan gyara ya kai tun dai lokacin da gwamnatin tarayya ta rufe filin jirgin saman kasa da kasa da kenan abuja don gudanar da gyare-gyare ya zuwa yanzu aiki na ta kankama sunana injiniya sale dunoma ni ne shugaban hukumar filayen jiragen sama ta najeriya yawanci inda ya lalace din an riga an tone ana na an soma gyara an cire duk fitilun da suke cikin wannan daben an cire su ana nan ana ciccire duk inda ya lalace an tone za a soma eh, cikawa a gyara idan muka duba tsawon lokacin da za a ɗauka ana wannan aikin ko a hukumance kuna gani abin mai yiwa ne a kwarai da gaske yanzu abin da muka gani a ƙasa irin kayan aikin da suka kawo kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka so mu aiki lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana wannan gyaran da ake yi a hasashen ku zuwa lokaci ne kafin a ƙara marmarin gyara kuma na gaba zai kai mu shekara goma zuwa sha biyar nan gaba kafin a sake waiwayanta ina nan babban filin jirgin sama na ƙasa da kasa wato nnamdi azikiwa international airport inda ake ci gaba da gyaran wannan filin jirgin sama inda ake ci gaba da kankare hanyar filin jirgin saman nan kuma ake ci gaba da sanya sabbi ana nan ana ci gaba da aiki ka'in da na'in kuma ina tare da wani jami'in wannan filin jirgin sama wannan farin abin da muke gani ya latsa junansa menene alama kenan muke gani shine idan za a rufe runway ake nuna wa sign yana indicating that runway din an rufe shi ba sauka ba tashi wannan duk kuma muna samun wannan ana yin sa a wannan farin runway da karshen idan na fahimce ka shi yanzu wannan wurin kenan idan jirgi yana sama yana hanguwa kuma gane me yake nufi shi yasa aka sa shi shi fari akwai kuma wuta in za ka ga akwai fararen wuta a ciki saboda ko kana sama za ka ga runway din ya zamanto fari in cross sign kuma yanzu dai fasinjojin jiragen sama a nan abuja akan ɗabe su ne cikin motocin fasinjoji na alfarma bisa rakiyar 'yan sandan da tarzoma gaba da baya ana hura musu jiniya daga filin jirgin saman abuja zuwa na kaduna ga masu tafiya kenan haka kuma ake yi ga masu dawowa yawa malam muhammad yanzu gashi mun same ka a nan filin jirgin saman abuja daga ina kake daga kaduna airport ke a kaduna daga ina kake daga kai sauka kaduna da kano da kano ka jirgi eh. kenan eh to kasancewar an rufe filin jirgin sama abuja jirgi yana sauka a kaduna kuma a ɗauko da mota kakunan abuja ya tafiya ke kasancewa ba ba matsala ba ba, ba na jin wani security issue ko yaya a gefe ɗaya kuma yan kasuwa yan tasi da masu wucewar fasinjoji a filin jirgin sama na abuja sun ce suna jin jiki domin kuwa suna fama da radadin tattalin arziki irin na aljihunsu suna dai ana kira na dangoten abuja airport aiki me kake nan ni ina aikin protocol kuma ina canji ai gaskiya yanzu abinda za mu ce gaskiya a cikin kashi ɗari 95% ba 5% da ba za mu rasa ba. Ibrahim Abdullahi. Ina hada-hada ba abin da za mu ce dai godiya. Yanzu kamar a baya kullum kana cinikin nawa misali irin wannan nama mai kanshi haka? Wannan nama kullum da ina cinikin dubu talatin talatin da biyar. Yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka filin jirgin saman nan? To ina yin dubu hudu dubu biyar. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga filin jirgin saman Abuja, Najeriya. wannan wani bangare ne na rahoto na musamman da zamu gabatar muku gobe da safe lahadi kenan a shirinmu na karfe shida na safe idan allah ya kai mu sai a saurare mu idan allah ya kai mu lokacin amma kafin nan bari mu leƙa jihar adamawa inda kungiyar tsofin ma'aikata ta ƙasa a mareshen jihar ta adamawa ta ce mambobinta na bin gwamnatin jihar bashin kuɗaɗe na sallama sama da naira biliyan goma sha ɗaya ko da gwamnatin ta rashi tsofin ma'aikatan kamar da za ku ji a wannan rahoto da sanusa adamu ya aiko mana daga yola ta da jijiyar wuya da kungiyar tsoffin ma'aikata ta ƙasa reshen jihar adamawa ta yi baya bayan nan na zuwa bayan jinkirin makonni uku da aka samu da gwamnan jiha muhammadu umaru jibrilla ya sanar da keɓe naira biliyan ɗaya don rage bashin sama da naira biliyan goma sha tara na kudaden sallama da tsoffin ma'aikatan ke bin gwamnatin jihar adamawa comrade samson almuru shine shugaban kungiyar tsoffin ma'aikata ta kasa reshen jihar adamawa mu ma adamawa state an ba mu 1 biliyan amma wannan 1 biliyan din a baka ne gani ba a gaskiya pensioners namu adama state sun zama abin tausayi kwarai da gaske ba za ka misalta su da wasu jihohi ba za ka ga mutum ya shekaru uku ba a sa shi a kan pension ba mabille ya samu gratuity wannan shine karo na biyu da kungiyar ke zargin gwamnatin jihar adama da kin biyan takokinsu inda a baya gwamnatin ta kasa ware wa tsoffin ma'aikatan wani kaso na naira biliyan tara daga cikin naira biliyan goma sha biyu na paris club da ta karba daga gwamnatin tarayya bashin kuɗin domin sallamar tsoffin ma'aikatan abu ne da ya taru sakamakon gazawar gwamnatoci da suka gabata wajen biyan hakkokinsu in ji kwamishinan kuɗi na jihar adama alhaji sali yunusa a gwamnatin baya ba a biya ba a jiha ma'aikata wanda suka ritaya suna bin jihar a jiha kenan biliyan goma sha biyu a local government biliyan kusan bakwai in ka hada na biliyan sha tara ina zan samu kuɗin bari in maka tambaya mu tsaye da albashi mu biya wannan wannan zai ɗauke mu watanni shi ma ba mu gama ba ko kuma mu biya albashi mu na ragewa to baya ganin cewa hakurin tsoffin ma'aikatan ya kai ga ƙuriya shi yasa suka tada jijiyar wuya abun da ke faruwa shine rashin fahimtar juna ne mai yawa ba mu zanna mun yi magana ba amma a yanzu mun zanna mun yi magana in ka zo ka ce kana bi na bashi har ga Allah na ce maka banda shi kuma ka san banda shi me zaka yi zaka hakura sai ina samu in mai ma? amma fa na yadda cewa kana bi na bashi kuma don Allah kai hakuri mala in na samu kuɗi na zan biya ka kuma ka san cewa zan biya din ba sai ai hakuri ba kawo yanzu akwai tsoffin ma'aikata da suka share sama da shekaru shida da ba a biya su kuɗaɗen su na sallama ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar jihar Adama, Najeriya. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya inda wasu shugabannin jam'iyyun siyasa a ƙasar suke ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da kotu ta wanke ta kuma sallami wasu mutane da aka zarga da shirya makarkashiyar juye mulki akan gwamnatin Muhammadu Isuhu a bara. Alhaji Maman danbuzuwa kakakin jam'iyyar Lumana Afirka reshen jihar Damagaram ya bayyana wa wakilin mura Amurka Tamar Abari yadda ya kalli wannan hukunci. to ni na san ba shi bane ya gano da an so a mishi juyin mulki ai mutane makarraban shi ne suka zo suka gaya mishi wannan karya eh, suka shirya mishi gada zare shi bai yi tunani ba ya zabura ya hauta to yanzu abin da muke jira da muhammadu isufu wato hakin wannan na mutane da ya kamata ya biya hakin wannan na ɗaya na biyu duk wannan makarraban nashi da suka shirya mushi gada zare ya kamata ya hakumta su tunda karya ce suka yi suka sa aka raba magidanta da iyalansu eh, wata goma sha biyar fiye da wata goma sha biyar. Hussein Shitima MNS da nasara da magara. Alkalin shari'a ya duba ya gani ba su laihi a kan wannan tuhumar da aka musu. Allah ya sa yanzu an sake su. mun yi murnar wannan mun ji daɗin shi kenan su sauran sojawan su ma muna fata allah ya sa a gano a sake su ba daɗi kamar mutum shugaban ƙasa ya sa a kama mutane kuma a duba a zo a ci basu su laihi lalle mutum baya kowane ne shi tara ne bai cika goma ba ya yi laihi a kama shi amma kan a kama a kai wani lokaci tunda wannan abun an yi ja in ja a kan wannan eh, yan siyasa sun ja yan kwarar huda sun ja yanzu kuma karshen ta an zo an ce an sike su to wayanda suka zo suka, suka ce mishi ai gashi gashi abin da wannan mutane suka so su yi aka kama su to su mi za a yi da su wayanda suka yi gami ai ba ai akwai wanda ya gami ko duk yanda aka yi akwai wanda ya gami to shi wanda ya gamin an duba karya ce to shi ya mi za a ce mishi ai abun tambaya nan take a hakin su ai sai ya hutan in dai gaskiya ake bin akwai demokrasiya jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai iya shatan Usaini Shatima wani dan siyasa a jamhuriyar Nijar to idan Allah ya kaimu a shirye-shiryen mu na gaba za ku ji me gwamnatin ta Nijar ke cewa dangane da wannan hukunci yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 17 ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya da kuma ƙasashen da ke amfani da waɗannan tsare-tsaren a Afirka. Za a kuma sake jin takaitaccen bayani kan kalmar ajami kamar yadda wannan karan Sama'ila Abubakar ya yi tambayar. bar mu fara da tambayar Alhaji Mele Yusufari game da bambancin tarayya da jamhuriya da kuma kasashen da ake amfani da su. Idan mai tambayar na saurare, to ga ƙwararre a fannin kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke abujan Najeriya. Malam Sani Balankaro, Malam Sani Balankaro wanda ya ce. farko dai banki akan jamhuriya ko kuma a tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa wato mm. yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa mm. kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaƙi yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa mm. don zai mutum iki to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi to da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism mm. eh, ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic mm. to da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da can can tale-tale kafin siyasar zamani ta kawo kai mm. a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake hmm. addinin da ka ne sarki shine shugaban kasa shine prime minister shine kowa ma hmm. abin da ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi hmm. abin da ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya hmm. kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe irin su faransa suka ɗauka su kasashen uh, uh, turai da makamantansu hmm. sai ya zamanto aka fara tunanin akwai bukatar a raba sarakuna da mulki hmm. gaba ɗayansa ko kuma kada ran kada han ana nan ana nan akan haka sai sarakuna suka fara dan rasa mulkin su karfin ikon su ko karfin tasirin su na mhm. sha'anin ciki da jama'a mm. ana nan ana nan sai ƙasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abin da ake kira juyin juya hali mm. misali a ƙasar faransa ƙasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya mm. wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan. Mm. To lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a ƙasar Faransa kuma ƙasashen Turai a hankali a hankali suna ɗosana mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna. Mm. Sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari aka suka ɗan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a. Mm. wato kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. Mm. To da haka da haka aka samu tsari iri iri iri iri yau ka an ce wannan ƙasa tarayya ce wannan ƙasa jamhuriya ce. Mm. To amma bambancin dai a nan da ya shi ne ita tarayya mm. farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa mm. idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shine ake kira sa tarayya mm. wato federal mm. a nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar in ka duba a nan tsarin a nan najeriya ai da najeriya ba tarayya ba ma mulkin mallaka da ya zo ya haɗa masarautu da suke zaman kansu mm. da al'ummai masu zaman kansu a nan arewa ga daular sokoto mm. daular usmaniya ga kanan borno a gabas ga daular benin empire ko mm. a can a kudanci sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu sai su ƙasashe sai su wato eh, sarakunan mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda aka yi a kan ita ƙasar za ta zama tarayya hmm. shi ne wanda bata zama haka ba sai a ɗari tara da goma sha hudu aka zo ta zama aka haɗe ta hmm. wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya hmm. wannan ina iya faruwa ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa daɗin kansu su zo su haɗu ko kuma turawan mulkin su haɗa su su musu kamar da mu aka yi mana a nan Najeriya to wannan shine abin da ake nufi da tarayya kasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi amma kowace tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya iko. Mm. Yawwa tafi da gwamnatin su a tsakiya. Gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiya da al'umma. Mm. To ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce aka sun mulkiya. Mm. wato abin da turanci ake cewa monarchy ka san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba eh. saboda haka kamar ka ga mu a nan afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne wuka da nama to a inda duka samu wannan to akasin haka shi ne ake samun jamhuriya hmm. inda babu sarki ba sarki ba ne ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka bawa shugabancin al'amarin mutane to wannan ake kira jamhuriya hmm. wato republic hmm. wato shi ne malam sa'adu zungur a waƙa sai ke cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda hmm. ake jamhuriya wato babu cewa sarkin gari kaza sarkin gari kaza su ne suke mulki kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya to sarauta wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar. Lallai. Yawwa a ƙaramin namu misali. Sannan mm. haka da aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a alif ɗari tara da sittin da uku. Wato Dr. Nnamdi Azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Mm. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba. Haka. Yawwa. Mm, ba kuma mulki na kama karya ba mm. mulkin mutum bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da 'yan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a najeriya a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur <laughs> wato kenan dai kamar yadda kai bayani tarayya din nan zai ba da yankuna cin gashin kai yawa to wannan muhimmiyar tambaya ce mm. wato ai malam ibrahim abin da ka gane a nan ai shi kansa tsarin federaliya din wato na tarayya mm. eh, shi kuma tarayya ya da tunda an ce tarayya ne haduwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu mm. ko mu kafa wani abu eh. yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ka'idoji a rubuce ah. ko ba haka ba yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ma samun kowace irin federaliya a duniya mm. zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari Sai kuma tambayar Sama'il Abubakar mai son takaitaccen bayani kan kalmar ajami da kuma asalin rubutun ajami. Idan Malam Sama'il na saurare, to ga takaitacciyar ansar da muka taɓa bayarwa a wani lokaci a baya. Ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wadda ke nufin baƙo ko bare ko kuma abinda ko wanda ba larabe ba. sannu a hankali ta samu faɗaɗaɗɗiyar ma'ana ta abinda ba cikakken larabci ko balarabe ba don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan larabci wajen rubutu a wasu harsunan afirka musamman ma hausa da swahili sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajimi wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba shi dai tsarin rubutun ajimi ya samo asali ne bayan isowar addinin islama ƙasashen afirka hasali ma tun a farkon karni na sha biyar aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin hausa to sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya wannan matsala ta rashin ka'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar turawan mulkin mallaka lokacin da su turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan nasara wanda kuma ake kira harufan latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan jamhuriya da kuma tarayya yanzu a madadin malam sani balan karo da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya kamar Allah yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon isuhun dila faki wanda ya ce matakin bullo da na'urar takaita gudu ga masu motoci musamman ma na haya yin hakan ya dace matuka ganin yadda wasu direbobi ke yin gudun fanfalaki da fasinjoji kuma ko da fasinjojin sun ce su daina ba sa masu su bulantana ma har su daina. da fatan direbobi za su bi doka ta hanyar kokarin mallakar wannan na'ura assalamu alaikum voa hausa ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar kano da ta ci gaba da aikin da gwamnatin baya ta fara wannan sako ya fito ne daga dan adawar masu yi wa ƙasa zagon ƙasa aminu kano mai da garko kamar da ya rubuta masu kuɗi a taimaka ma 'yan gudun hijira da kayan abinci waɗanda ke zaune a najeriya da nijar da kamaru da chadi wannan sako ya fito ne daga safrao zamani maman abul kairi almajira malumfashi allah ya sa yankurin da sojoji likitoci na yankin ƙasashen tsakiya da kuma yammacin afirka ke yi na aiwatar da gagarumin aiki daga kafin allurar shan inna wato polio ga yara a yankin arewa maso gabas mai fama da rikicin boko haram ya yi sanadiyar dakile cutar polio baki ɗaya. sako daga usman shitu mahuta da ya hana su kiri jihar adamawa ina kira ga mahukuntan jamhuriyar kamaru da su yi taka tsantsan kan matsalar nan da ta ƙici ta cinyewa wato matsalar jama'ar da ke magana da harshen turanci gudun kada karamin magana ta zamo babba in ji aliyu usman taka lafiya birnin kebbi a ƙarshe sai sakon salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar plateau wanda ya ce hakika rikice-rikicen kabilanci da na addini da muke fama da shi a wasu sassan najeriya ba karamin abin takaici ba ne da allah wadai da fatan sauran jihohin najeriya za su yi koyi da mu al'ummar jihar plateau wajen rungumar zaman lafiya To madalla masu haro sai amana akwa wara mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba yanzu a madadin wato shi Nazir Ahmad Hausawa da ya ta ne gabatarwa da kuma Solomon da Fasil da injiniyan mu Chan muke cewa ku huta lafiya amma kafin nan bari mu taya abokin aikin mu Sarfil Hashin Gumel da malama Zainab Uba Alhassan Baba murna auren su da aka yi yau a jihar Kano da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Masu haro a huta lafiya.